yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima Jimarauke muku lale maraba da wannan la'asariyar Juma'a goma sha uku ga watan Maris ta cikin wannan shiri na yau da gobe wanda kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da kuma talatin. Kun san wasanni na cikin abubuwan da ke gina rayuwar matasa da samar musu ayyukan yi? Alhamdulillah akan wasan badminton na samu aiki a gani na ni ta ma wuce min sana'a ta zama madogaro gare ni don nan nika ci nan nika sha nan nika komi turu badminton to da yake yau juma'a ce ranar labarin wasanni murtala faruk sanyin na na tafiya da cikakken rahoto akan yadda wasannin ke taimakawa matasa su gina rayuwarsu su gina kansu kai su ma samarwa kansu sana'o'in yi haka yake Kuma kasancewar shirin na yau da gobe bai bar al'adu da shakatawa da nishadantarwa ba, yau mu da ku da ke mu yanzu haka za mu shiga duniyar 'yan fim mu duba rayuwarsu da zamantakewarsu ta armi, mu duba yadda arman wasunsu ke ɗorewa ya karko wasu kuma ba sa daɗewa tare sai su rabu. Yau za mu ji ko me ke sa arman 'yan fim baya karko? tunda masu iya magana na cewa waka ta fi daɗi a bakin mai ita yau mun gayyato alamin ciroma ɗan jarida babban editan leadership hausa kuma mai harkar fina-finan hausa muna tare da shi da matar shi wasila ismail wadda ita ma ta yi zama a masana'antar fina-finan hausa kuma idan kun tuna ita ce ta yi wasan fim ɗin wasila tare da alinuhu a shekaru kusan goma sha biyar da suka wuce na gane wasu mata to haka yake fim ɗin wasila kenan wanda yakubu lere shirya sannan ita wasila ce jarumar cikin shirin kamar yadda kuka ji a hali yanzu muna tare da al'amin turoma marubuci da kuma matar shi ita wasila ismail wadda shekaru fiye da goma kenan suna nan suna zaman su lafiya da 'ya'ya kuma nan gaba kaɗan za ku iya kira ku yi musu tambaya kai tsaye shin misa auren yan fim baya karko da ma wasu tambayoyi da suka shafi masana'antar fina-finan hausa amma kafin nan za ku ji amsoshinku na tambayar mu ta jiya Amma da farko ga Murtala Faruk Sanyin na da labarin wasanni akan yadda wasanni ke taimakawa matasa su gina kansu su samarwa kansu sana'o'i. sha'anin wasanni na ɗaya daga cikin al'amuran da ke samawa matasa madogara musamman a ƙasashe irin najeriya da ke fuskantar matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa ko baya ga sha'anin motsa jiki da samar da haɗin kai da kuma kawar da hankulan matasan daga ayyukan asha wasanni kan kasance wata dama ta karuwar tattalin arziki dalili kenan da yasa wasu masanan ke ganin cewa wasanni babbar hanya ce ta karfafawa matasa dogaro da kai musamman ga gwamnatoci da hukumomin ba da tallafi da ma jama'a na ziyarci filin wasanni na sokoto inda na tarar da ɗaruruwan matasa da a yammacin kowace rana ta allah suke taruwa suna gudanar da wasanni iri daban-daban daga cikin su na zanta da wani matashi da na tarar yana buga wasan raga wato badminton wanda ya ce a yanzu ita ce kadai madogara a gare shi domin ko asilarta ne ya sami matsayin da yake a kai har ma yake taimakawa wasu sunana usman mu'azu ni ina buga wasan badminton to a takaice yaya zaka bayyana mana wasan badminton take ga rayuwarka abin da wasan badminton take ga ran sai dai godiya saboda na fara wasan badminton tun 1993 ga badminton fitata ta horko shi ne fara kawo bronze medal wato na uku national sport festival sannan na biyu muka sake zuwa nuga a ui university of ibadan na sake dawowa da silver medalist har yanzu dai in dai gidan badminton na alhamdulillah nigeria sun sani sannan kowa dai ya san badminton shi a ɗina dina har allah ya sani zama coach yanzu da na kai ma bayanin ga to yanzu gashi na ga kana horar da wasu 'yan yara ƙanana kusan a iya 'yan shekaru goma sha biyu haka ko kuma shekaru goma da zuwa ƙasa wane ne yake yin wannan kai ne kake yi ko ko a gwamnati ce take da alhakin waɗannan abubuwan ita ce ta ɗauki nauyin waɗannan abubuwan ko ko ya lamarin yake to a bisa hakikanin gaskiya babu hannun gwamnati ciki amma dai muna da wani sponsor ɗinmu da ta as bayero profesa na a jami'ar usman danfodio university shi ya ɗauki nauyin waɗannan yaran kuma ya min alkawali kuma har yanzu bai saba ba wata duk yana biya na akan ni kuma in kocin ɗin waɗanga yara kuma an samu nasara ba guda ba na fara nan yanzu dai kusan shekara hudu ina ɗauke da su kuma har yanzu shi ke biya na kuma babu hannun gwamnati ciki. kenan ina fahimce ka wasan wannan wasa ta badminton kenan ta ma riga ta zama sana'a gare ka ita ta kake ci abinci a cikin ta kenan. alhamdulillah akan wasan badminton na samu aiki ko ba wanga aikin ba don ina kan faɗa ma yanzu haka akan wasan badminton aka ɗauke ni nigerian postal service as a player kuma yanzu ma su nake kocin da snipers general post office sokoto na a gani na ni ta ma wuce min sana'a eh, ta zama madogaro gare ni don nan nika ci nan nika sha nan nika komi turu badminton sannan duk inda ne ta gwargwado allah na hore min jama'ar da za su taimaka min har su ma so ka taimaka min na je coaching course lagos national institute for sport a matsayin grade one coach na sake koma can ni attended din diploma a matsayin kuma as a national coach gashi ka faɗi yadda kai sha'anin wasan badminton yake ga rayuwarka akwai matasa ire iren ka da yawa waɗanda suna da sha'awar wasanni wani kira gare ka ko kuma waɗanne irin hanyoyi kake gani ya kamata a ce an fito da su domin karfafawa waɗannan matasan su samu madogara kamar yadda kai Allah ya sa ka samu ta bangaren sha'anin wasanni a Najeriya. To gaskiya kira na ga jama'a da kuma al'umma baki ɗaya ga gwamnatin su taimaka ma gehen wasa. Saboda kusan in ce ma Malam Murtala wasa ta zama kawo dole yanzu. Saboda ko asibiti an ka je, dokta za je ya ce ma ko dadi sassaka ce. ka rika yi ya zama na dai kana motsa jinin ka to ina roƙon gwamnatin jiha da kuma ta tarayya da su mai da hankali ga akan taimakon 'yan wasa da kuma masu ra'ayinta amma ka ga yaran ga kamar wadda na faɗa ma babu hannun gwamnati muna son gwamnati ta kula da su to hajiya halima da jamila fage da ma sauran masu sauraro Kun ji kaɗan daga cikin yadda wasan badminton ta gina rayuwar Usman matashi ɗan kimanin shekaru 27. A makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu ji yadda wasu wasannin na daban suke inganta rayuwar matasa, kana kuma mu ji hanyoyin da ya kamata masu ruwa da tsaki su bi domin amfani da sha'anin wasanni wajen bunƙasa rayuwar matasa. Na barku lafiya. Murtala mun gode, kai ma Allah ya raba ki da cizon sauran Sokoto. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan dalilan da ke kawo yawan mace-macen auren 'yan wasan fim. Saboda sun saba da tahiye-tahiye, kwana a otal daban-daban, canza sutura na ƙawa, su jarumai ne masu ji da kansu, to rayuwar arme ba za ta ba su wannan dama ta yawace yawacen yadda suke so ba zama arme na iya sanya musu iyaka wanda ba su san shi ba mahi yawansu kuma suna arme ne ba don soyayya ba sai don kuɗi ko suna sako daga hadiza adamu ita kuma rabi'a balarabe ta ce gaskiyar hadiza har dai 'yan fim ɗin yanzu da suke gani suna tare da manyan 'yan siyasa tunda irin su halima adam yahaya suna can zamansu ire-irenta waɗanda ba su ɗauki duniya da zafi ba allah ya ganar da su su san aure ya fi komai daraja in kai ne yau ba kai ne gobe ba arman sha'awa ne shi yasa da kuma matan sun san namiji tun a titi gashi idansu ya buɗe ba sa jin kunyar komai saƙo daga abdullahi muhammad ba su yin aure don aure a matsayin ibada ko soyayya kawai sun ɗauki aure kamar kasuwanci Sako daga Badiya Tijjani Babangida. Suna yin arme ne don wata manuwa ta daban, amma ba tsakani da Allah suke yi ba. Alal misali tun ina firamare na ji labarin Abida Muhammad da mai jidda Abdulkadir sun yi arme kuma arman ya yi karko Shin me yasa 'yan matan yanzu ba sa iyawa? Don Allah 'yan matan fim ku yi watsi da harkar fina-finai ku yi arme. domin babu abin da harkar fim ke ƙara maku illa baƙin jini da kuma dishar da tauraruwar kwa idanun al'umma. Sabili da aran al'adun turawa da kuke yi shine silar rashin ƙarkon arman naku, sako daga Adamu Aliyu Ungulde. Saboda 'yan matan fim ba za su iya zaman cikin gidan miji ba, sun saba raye-raye. sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina. a gaskiya VOA rashin bin tawarkin da ya dace ne a wajen masu neman su da arme da rashin tsananta bincike ta hanyoyin da suka dace. Su suke haihuwar da rashin karkon arman 'yan matan fina-finan Hausa da kuma san duniya. Sako daga Umar Forever Gashuwa. Hmm, abin dariya. To ai da masu riga sun saba da rayuwar industry, rayuwar bariki. Shi yasa idan suka yi auren sai su ga sun takura ba sa walwala kamar industry matan fim kenan su kuma mazaje masu auren 'yan fim ɗin wasu burinsu kawai idan suka wuce a ce ga mai auren wata 'yar fim nan ko kuma domin cimma wata bukata ta musamman da kuma sun biya bukatar sai su sake ta amma fa laifin matan ya fi yawa kwarai kam akwai kwararan abubuwan da suke sanya rashin ingancin arman matan fim kamar yadda suka saba cuɗanya da maza haka zuwa wurare daban-daban na shakatawa sako daga murtala ya hayya makanike rogogo masauka na farko dai gina shi kansa auren akan ƙarya ba don allah ba sannan kuma sun saba da riƙe kuɗaɗe masu kaurin gaske wanda idan suka yi auren ba sa samun irinsu a wuraren mazajensu da kuma uwa uba suna ganin tauraruwarsu tana haskawa a duniyar fim don haka suke ganin ko sun kashe auren za su yi mi'ara koma baya a cikin harkar tasu ta fim sako daga rabi'u muhammad lawan Pinti amana ta, amana ta na zamanta.

da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya To masu saurare muna fata kuna tare da mu kuma kun shirya tambayoyinku kuna jira daga mun buɗe layi za ku kira ku yi magana da al'amin ciroma da matashi wasila Ismail waɗanda yanzu haka muna tare da su. Salamu alaikum malam al'amin ciroma da wasila. To ina wuninku? Yawwa muna muku sannu da zuwa wannan hili namu kuma muna wato muna ƙara godiya da kuka ba mu dama mu yi wannan tattaunawa da ku. Yawwa e, to Mala Usman ko sosai. Mhm. Malalamin salamu alaikum. Ina gajiya. Wa alaikum salam ala Usman. Wa adalla sannu wasila. Mhm. Sannu yawwa <laughs> to ga jamila nan ma tana sauraron ku <laughs> yawwa yanzu za mu buɗe layi amma kahin nan na san kun dan ji da kama irin musamman amsoshin da muka karanta mutane da yawa kowa ya eh. faɗa albarkacin bakin shi akan dalilan da suke ganin ke kawo mace-macen aure mala al'amin me za ka ce akai kahin mu je ga wasila to abin da zan ce na farko dai dama aure wani abu ne wanda Allah ya sanya shi zama al'ada a cikin halittu daga mutane har da dabbobi kai har da tsirrai misali yanzu kamar mangoro a al'ada akwai mangoron da nake da su in aka ce wannan mangoron mai aure ne to ya fi wanda bai da aure daɗi gaskiya ya fi zaki to saboda haka aure abu ne wanda Allah ya yi amfani da wannan hikima don ya nuna aure shi ne ke shikin rayuwar ɗan adam. To in kuma aka gangaro batun auren yancin na ji tambayi na ji kuma amsoshin da wasu suka bayar da ƙarin bayani. Aure ne ga baki ɗayansa ibada ne. to idan inda ake samun matsala idan misali eh, namiji ya auri mace sai ya daina kallonta a matsayin abokiyar zama sai ya rika kallonta a matsayinta ko na aikinta misali ko babbar 'yar kasuwa ce ko 'yar siyasa ce ko kuma ma'aikaciyar asibiti to ya rika kallonta da wannan to har kullum zai rika hukunta ta ne a matsayin haka mm. misali yanzu zaman da ne da ƙarfin idan a kullum ina kallonta a matsayin ƙarfin ne ce to ta nan ne za a rika samun wasu abubuwa su ta sake-sake amma idan aka tsallaka aka duba da kyau aka ce to ai aure eh, ibada ne ibada ko ba a yin ta da san rai to daga zarar mutum ya gane wannan to magana ta kare da mm. sauran matsala sai in an fara shiga san rai wannan shi ne yawa to al'amin wasila me zaki kara a kai <clears throat> Assalamu alaikum. Wa alaikum. Salam rahmatullahi wa barakatuh. Ni dai abin da na sani game da aure shine jigon aure shine ka yi dan Allah. Kuma ka yi haƙuri. Ko kuma in ce ki yi haƙuri a matsayin ki na mace saboda mata mu ake haɗawa har hudu a wuri ɗaya. Mm. To ko in ba mu yi haƙurin ba I don't think za mu iya zama. ni dai ana wa fahimtar kenan da aure da mm. kuma fahimta da fuskantar juna in kin gane waye mijinki idan na bayan haka ma idan shi za ake ce ka auri abokinka ba wai ka auri masoyinka ba in ka auri mm. wanda kake so kuma abokinka ne ka shi kenan abin zai tafi daidai ni a nawa riba biyu kenan ko yauwa abokinka ne kin san zai shawara da ke za ki je ki ɗebo na ki ma magana ki zo ki ce mishi gashi gashi irin za ku koma kin dai fahimci me nake nufi ko sosai sosai abokinka ne wurin kallo wurin shawara wurin girki wurin komai wurin yanayin sutura wurin everything komai za ka shawara ke ni a nawa fahimta shine shine za ka samu zaman lafiya ko da sauransu kuma sai an kai zuciya ne ta kawai kai haƙuri mm. saboda allah ne riga ya haɗa ku tare bayan haka kuma jiri'a sun shiga tsakanin ka to in ba ki haƙuri ba ya za ki gudu ki bar yaran ki kin san ko za ki haifi wasu nan gaba ko ba ki haihu ba. Sosai. Nawa eh, fahimtar ke. Mm, Yawwa. Mala ah, al'amin kahin ah, haɗa mu da galayi mun samu kira amma akwai wani wanda ya aiko tambaya a rubuce ce kai al'amin turo ma kai eh. za a yi wannan tambaya. Wai me ya ja ka? Me ya burge ka? mai ka gani eh, wato wasila da ka aure ta kyanta ne iliminta ne me ya ja ka ka aure ta to wannan tambayar in na maida masa da ita shi ma zai fahimci amsarta amma duk abin da ka ga mutum ya yi idan akwai ra'ayi da kuma fuskantar juna to magana ta kare saboda haka a matsayin mu na musulmi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana irin matan da ake aure. Hmm. To, ko ya mutum in ka ɗora aurenka a matsayin kayan aure ne domin abin duniya, to za ka sami sakamako. Amma in ka yi ne domin Allah, to sakamakonsa daban. Saboda haka, babban abu shi ne ban taɓa ɗora komai a zuciyata ba illa zai yi ne domin Allah. Kuma hmm. wannan shi ne eh, abin da amma dai kaga kyan ma Yawwa to ga kira mun samu daga Kaduna. Salamu alaikum ake magana daga Kaduna. Eh, to Malam Jibril ga kaga al'amin ciro maga kuma mai ɗakin shi wasila na barku. salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya wasila. Na'am. Na ta yi farin ciki da jajirce wanda kika yi a akan magana aurenki wasu mutane ma har sun manta da ke gaba daya ba don kuma ba saboda zaman da kika ɗakin ki sannan kuma idan kika duba za ki ga yawancin matan 'yan fim na yanzu gaba daya ba sa zaman aure ba mu san dalili ba amma ku kuma wanda kuka yi tun farko kun zauna laman lafiya inda za a samu 'yan matan fim irin ku gaskiya da ba za a rinka zagin 'yan fim gaba daya a matsayin mu na supporter ɗin ku saboda ka Allah Ubangiji ya ba ku zaman lafiya. Amin sun ma'amin. To ga wani kira daga Zaria. Salamu alaikum. to ga dukkan alamu dai layin zaria ya tsinke hello zaria hello ana kana jin wane ne daga zaria sunana musa da ke garin kwangila zaria to malam musa ga ka ga al'amin ciro magama tashi wasila to ne muku fata alkhairi baki daya to hello tambayin da nake da shi shine a malam al'amin shin a halin da ake ciki yanzu ga 'yan funafunan da suke yi a yanzu shin ya kake ganin yadda suke taka rawansu ta fannin sa kaya sutura kenan ta fannin yadda suke taka rawansu sannan kuma me za ka ce game da zargin da ake wa 'yan fim na yanzu sabanin na bayan ake masu zargi daban-daban cewa sukan je hotel da sauran wasu abubuwa sannan tambaya na biyu kuma shin me za ka ce game da yadda ake ce duk dan fim ya cike girman kai baya son an kira shi rika daga waya tambaya na kenan daga Musa Kwangila Zaria. To. Allah ya saka muku da alkhairi jiyoyi. To al'amin. To, eh, da yake da yanzu ba kan wannan aka tura ba, mm. ina iya ka sun sutura an sha yin magana sosai kuma abu ne wanda eh, in za a magance shi kuma eh, za a fara kallon labarai tukuna wasu irin labarai ake to domin sai an rubuta labari ne za a zauna a fara shirye-shirye yin fim ɗin hmm. to ba laifi ba ne a yi rubutu a rubuta labari a matsayin sanya ƙananan kaya ko kuma kayan da ba na al'ada ba ne amma marubuci a ƙarshe ya tabbatar a wani sako da yake so ya isar ko menene zai iya faruwa ga masu sanya eh, irin waɗannan kayayyaki da hmm. sauransu so zancen kuma masu zuwa otel ko kuma waɗanda ake kiran su suna girman kai wannan wani abu ne wanda a zama ne da za a iya ba da amsa ba saboda ya danganci kowa kowa da irin ɗabi'unsa ba duka aka taru aka zama haka ba mm. masu zuwa hotel wala Allah wani abu ne ya kai su shirin cin suka je idan shirin cin ne to ana zuwa hatta taron abin gana wa'azi ana zuwa hotel a zauna mm. na yasa ana zuwa ana kowane kowane irin taro ana iya zuwa eh gaskiya saboda a mala al'amin ban tare numfashin ka ba yawanci yawanci idan an ga mutum ya shiga otal musamman mace mm. za ana ana tunanin ta shiga ne don ta yi wata lalata alhali tana yawa ba hakan ba ne mm, to a kullum abin da ake kira shi ne a rika kyautatawa mutane fahimta wani wata harka ce ta kai shi za a iya kiranta a ce wani zo guri kaza ka amshi wani sakonka to idan aka tsaya a haka za a takaita irin wannan zargin da ake ma mutane musamman mata in aka gansu a amma abubuwan da cewa ma yawan kaɗai kaɗai shiga ta Malam Musa ka ji amsoshin tambayoyinka. Yanzu ga kira daga Gombe. Salamu alaikum wane ne? Wa alaikum salam Malam Hassan ne daga Gombe. To Malam Hassan mana jin ka ga al'amin ga wasila. To ni tambaya na nan shi ne. akwai lokacin da masu shirin fim suka zo Gombe State da su yi shiri. zancen zuwa hotel din nan da ake magana ni mutum ne ganau ba jiyau ba game da abun da yake faruwa wanda kuma duk wanda ya zo wurin ya gani to wani mataki ne wanda hukumar ku na shirin fim suke kokari su ga sun kawo domin a hana ire-iren wayannan abubuwan wanda kuma yana zubar musu da mutunci duk wanda ya ga abun da ya faru a wurin ranani ba bare dauke su mutanen kirki ba shine tambaya na to al'amin da wasila kun ji wannan tambaya eh ware da gaske to a hankali shi dama inda masu daidaitacciyar fahimta kuma za ka samu bargurbi bargurbin da ke cikin masana'antar fim a kodayaushe ana kira da su da babban duniya cewa duniya waɗannan abubuwan da suke yi su dawo su haɗe da mutane kwarai da haka wannan kira yana nan kamar yadda duk da za a yi sallar juma'a da nan ne hudu ba ya canza kalin wani yan kasuwa a jawo hankalinsu malaman makaranta a jawo hankalinsu yan kasuwa a jawo hankalinsu mutane da a dawo hankali su to haka harkar ce. Nan ma mana ta ce wadda take da masu ruwa da tsaki kuma take da hukumomi. Waɗannan hukumomi a kusa da yaushe suka kan tashi tsaye suna da kira da babban murya cewa kuma da take aikata wani abu wanda da wani kariyar mun dan da ya yi tambaya daga gombe. Ya san me yake abubuwan da ke faruwa a masana'antar shi. ko a kwanan nan akwai shari'ar da aka yi tsakanin wasu jarumai suka suka sami sabani kuma aka hukunta waɗanda ake ganin su ne suke da laifi mm. saboda haka akwai wannan hukumar kuma tana nan kai ko tana da kafafunta e malam al'amin an fara nuna mana cewa lokaci amma da zan so wasila a gurguje ko akwai wata shawarar da zaki ba yan uwanki mata musamman na masana'anta fina-finai da ake yawan zargin da cewa ba sa zama aure eh gaskiya akwai shawara da zan ba su shawara ita ce su yi haƙuri su yi haƙuri su ƙara da haƙuri don shi ne kaɗai abin da zai iya sa su fi zaman aure su yi haƙuri in sun balle ma idan kin riga kin haihu to me me amfanin ki haihu ki je wani wurin ki haihu dan ko kin fita za ki ce za ki so ki ƙara wani auren ba wata mace a duniya da ta san ciwon kanta da za ta fita tabbata a gidan mun gode kwarai wasila sai an jima This program has come to you from the Voice of America, Washington.